إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha biyar ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da 29 ga watan maris shekara ta 2021 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba 39 yakubu avenue daura daga ladima road gwari miji kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai karin albarka ahkamul jana'iz wa bid'aha na Sheikh Muhammad din Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 36 mun kwana a cikin alamatu husnul khatima shafi na 57 muna ƙashin alama ta sha hudu wanda malam ya kawo idan mutum aka kashe shi wajen kare dukiyarsa cewa wani ya zo ƙwace masa dukiya ya yi ƙoƙarin kare dukiyar sai ya zama dalilin ajalinsa to shi ma wannan ana masa kyakkyawan zato cewa ya yi kyakkyawan cikawa kuma ana ya shi daga cikin shahidai sai a ce Allah ya karbi shahadarsa malam ya koro mana hadisai guda uku a babin sai dai mun karanta hadisai guda biyu a makon da ya gabata sai lokaci ya mana halinsa to a yau za mu tashi a hadisi na uku da malam ya kawo a wannan gabas cewa duk mutumin da ya zo kare dukiyarsa sai Allah ya kaddara ta dalilin kariyar da ya zo yi ga dukiyarsa aka kashe shi to ana kira ya shi daga cikin wa'anda suka yi shahada kana rike ne da waya sai wani ya zo an wayan ka ce ba za ka bada ba sai ya kai baka sani ba kawai ce ka ji an kawo tsara kai kokari ka doje kafin ka an kare kawai ka an lumama maka wuka wannan dalili sai Allah ya kaddara ya zama dalilin ajalin mutum wannan mutumin in an zo masa sallah ana roƙon Allah Allah ya karɓi shahadarsa Allah ya sa ya yi shahada saboda duk wanda aka kashe shi a wajen kare dukiyarsa to shi ma manzo Allah ce yi shahada to mun karanta hadisai guda biyu yau za mu karanta hadisi na uku malam yace an mukarikin radiyallahu anhu qal hadisi daga mukhariq Allah ya ƙara yadda a gare sa sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal wannan sahabi yace جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله ya zo wurin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa. Faƙala sai mutumin nan ya ce, الرجل يأتيه الرجل يأتي فيريد مالي متن يزو yana nufin dukiyata kala zakirhu billah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ka tunatar da shi da Allah kamar ba'azi kai kawo kuɗin nan ka ce kai hakuri bawan Allah ka ji tsoron Allah ka sani cewa fa a za ka mai wa'azi qala sai wannan mutumin ya ce wa manzon Allah fa in lam yazakkar in bai ji wa'azin ba fa qala fasta'in alaihi man hawlaka min musulmin, ka nemi taimakon waɗanda suke gefanka daga cikin musulmai jama'a ku taimake ni ga wani na yana so ya kwace min dukiya shikenan an gane manzo Allah ce ka nemi taimako qal sai wannan sahabi yace fa in lam yakun hawli ahadun min almuslimin in a gefe na ba wani daga cikin musulmi zai iya agaza mun fa qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fasta'in alaihi sultan ka nemi agajin shugaba a kansa a kira polis da makamanta aka ta taimake ka قال فإن أن سلطان عني idan shugaban ya ɗan yi jinkiri daga gare ni bai zo ba wa ajjala alayya shi kuma wancan ya yi gaggawa a kaina fa sai ya karɓa. qal ɗaya gaggawa ke ne fara kawo tsara ko makamancin haka qala qatil duna malik manzo Allah ce yaƙi yaki kai faɗa akan dukiyarka hatta kuna min shuhada'il akhira, har a kidaya ka daga cikin shahidan lahira saboda kashe ka akan dukiyarka ka ce au tamna amalak ko kuma ka hana a taba dukiyar ai yana da zafi ko Allah kaɗai san shekarun da kai kana tarawa Allah kaɗai san irin wahalar da ke kafin ka same shi wani kuma ba ctd ba sa ɗaɗa kawai ya zo yana so ya kwaci me ya gana banza ko don kudin wanda ba naka ba yana gani na banza ne kai ma tunanin kai ma a banza ka same shi kasan mutanen mu sun iya faɗin maganan banza ba sai da ka sha wahala ba kawai ya ɗan da wani abu sai ce kai wani ana cin kuɗin banza kuma kila ɗan wahalar nan da ka sha kafin ka samu kuɗin wallahi yanzu ka ce mai zuwa irin wannan aikin ba zai yi ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko kuma ka hana shi ɗaukan dukiyarka idan kuwa baka iya ba ka tafi da shi to awwada Allahu alayka Allah ya musanya maka da wanda ya fi alkhairi ina fata an gane amma sakon da hadisin yake karantar da mu duk wanda aka kashe shi saboda dalilin dukiyarsa kaga waya me tace agogo menene mota me tace gida menene kudi menene su suna ciki duk wani abin da yake dukiya ce aka zo za a kwace a hannunka ka ja dalilin wannan ya zama dalilin ajalinka to ana fatan kana cikin shahidai da an kashe ka domin dukiyarka na fata an gane wannan hadisi mana ya ce a karajahun nasa'iyu wa ahmad imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi da imamu ahmad a cikin musnadinsa mujallaji na biyar shafi na 294 zuwa 295 wa da lahu tsarin da ya zo a hadithin shine wanda yake baina ni. wa ajjala alayya shine ziyada dai gaggawa ya farmin da ya kamata in bashi Allah ce kai ma farmai ina ba ta an gane in kai ka kashe shi ka kashe banza a musulunci ba azumi a kanka kuma ba diya a kanka ina ba ta an gane amma kai in ya kashe ka ana maka kyakkyawan zato kayi ne kayi shahada shi kuma mazala ce yana wuta saboda ai Allah ya hana mu ci dukiyar juna ba tare da yadda ba kada mu zalunci juna kuma kada mu kwace wa juna dukiya ko kada mu ci dukiyar juna haramun ne Allah ya haramta ya ce wa sanaduhu sahihun ala sharti muslimin sanadin wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharaɗin imamu muslim al-khamisata ashara masadisa ashara Alan ya ce matsala alama ta goma sha biyar da ta goma sha shida da ke nuna duk mutumin da ya mutu da irin wa'annan alamomin su ana masa kyakkyawan zato lahirarsa za ta yi kyau Ka ga anan za a yi ta takaici ko rayi sun kashewa ne ko amuraba sun sakan mai wuta ko a ta damuwa a ta kuka ba da za a yi allah ya karɓi shahadarsa ina fata an gane shine sai malam ya al-mautu fi difa'i an ad-din nafs mutuwa akan kare addinin da ranka kana zaune na ce wani arne ya far maka sai ne saboda kai musulmi ne sai ka dinga kokuwa in Allah ya sa ka muke shi ka buge banza an gane in kuma ya kashe ka ana maka kyakkyawan zato ne ta yi shahada kaga ashe yan uwanmu da ake kakkashe su akan matsala ta addini ko ta ƙabilanci haɗe da addini ko ta siyasa haɗe da addini kaga ana musu kyakkyawan zato in wannan ne ana kira su daga cikin wanda suka yi shahada amma kai musulunci bai amince maka kafar mu wani saboda ƙabilanci ba ko da su suna yi kai musulunci amince maka ka farma wani saboda bangaranci ba saboda an farma dan uwanka a can ka ce kai ma za ka farmai a nan musulunci bai amince maka ba ina fata an gane amma kai da kake wajen aka farma maka ka kare kanka in Allah ya sa ka bige ka buge banza ka kashe banza da wofi amma kai idan an kashe ka insha Allah ana maka kyakkyawan zato kayi shahada ina fata an gane amma musulunci bai yadda ba haka kurin ka zo ka ce a an yi kaza mu ma za a musulunci bai yadda ba wanda suke wajen ne sai su bar madan wa'anda su ma suka fi karfin a wajen amma kai da kake nan kai ba wuri ɗaya bane ko kuma dalilin da yasa suka yi wancan bangaranci sannan addini amma bangarancin yayi yafi yawa sannan suka tsara da addini ina fata an gane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya fada kan bangaranci ko kabilanci ina fata an gane yace in aka kashe ka kai mutuwa irin ta maguzawa haka manzo Allah ya ce fa in mata mata mitatin jahiliyatin in aka kashe ka saboda wai an taba bangaren ka an taba arewa kai ma ka fito oh ai mu da an taba mu za mu fito aka bindige ka an bindige banza ai mutuwa irin ta maguzawa oh, kaga ba cinyan ba kafan baya kaga muni yayi muni kaga kai baka ji dadi a duniyar ba kuma a lahiran ma me zaka ji dadi ba saboda ka mutu kai mummunan cikawa Allah ka tsare mu sai ce wa anin nafs ko kan dini wan nafs addininka da kuma ranka an far maka ana so a kashe ka shi musulunci ko da yaushe bai yadda ka tada rigima ba amma in aka far maka kai kokari ka kare ka. ina fata an gani ka kare mutuncin ranka da kuma addininka amma kai ba a yadda ka farma wani ba amma in suka far maka duk abin da za ka yi ka kare kanka kai ina fata an gane saboda shi musulunci addini ne wanda duk duniya babu addinin da ke son yaduwan zaman lafiya kamar addinin musulunci saboda in ba zaman lafiyan musuluncin ma ba zai kai inda ake so ya kai ba ina fata an gane zaman lafiya shine ginshiki na samun ribar addinin ka a matsayin ga musulmi yanzu ba shi muna karatu ba inda ba zaman lafiya zamu yi wannan karatun haka ba za mu yi ba ba mu yi sallah ba inda ba zaman lafiya kaga sallah ba za ta yi ba kai ne musulmi ko da yaushe saboda shi musuluncin ka ya shiga komai na rayuwarka sauran addinan ne ba su da wannan tsarin irin tsari ne na dabbobi ina fata an gane amma addinin musulunci ba abin da ake yi a rayuwa da addinin musulunci bai taba shi ba kuma bai karantar da kai yadda za ka yi ba sai dai kila kai jahilcinka ka sa baka san shi ba amma ba wai don babu dokar ba daidai da yadda za ka tsuguna a ba haya sai da manzala ya koyar kaga shi ne za ka yi tunanin kamar wani abun banza ko tun da ba haya ne da ta za ka fitar to sai daidai da ba haya sai da manzala ya koyar a kusan musulunci ya cika ina fata an gane shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta makani manzo Allah yana ka wucewa da makani a fili ka zare makami takobi ko bindiga kana tafiya mazala ya hana ka me da yi saboda kakkata da mu wani hankali kaga wani addinin da yake da wannan tsarin nan ka ce wai bai san haƙƙin ɗan adam ba wani haƙƙin ɗan adam da ya kai wannan wanda ma fa ba kai ba an ce ka tada da hankali bindiga ko takobi ko abin da aka ce kanka fito da ke tsirara don wani yana gani duk zai fara hankalinsa zai tashi to ba a so ma hankalin zai tashi to har kai a matsayinka na musulmi saboda boko ya maka katutu a kwakwalwa wai ka yi tunanin wai akwai wani haƙƙi wai wanda musulunci ya toye wa ɗan adam haka wannan ya nuna cewa kai biskin da riɗi ne ba ka san addininka ka ba ka san addininka? ka wallahi ba za ka yi wannan aikin ba kuma ba za ka ma taɓa wannan tunani ba ah, mutum ya yi tafiya zikidir wai shi ne yanci ina magana yanci da shi da dabba hangon da dabba ko kuma wai a ce wai wannan ai shi ne yanci kuma wannan shi ne daidai A ga dabba ma ya fi shi sanin ya kamata kuma sannan kai ka yi tunani wai irin wannan shi ne rayuwa mutumin da yake rayuwa irin rayuwa ta dabba dabban ma ta fi shi saboda ababen da suke yi dabbobi ma ba za su yi ba ina ba ta an gane to amma su shi suna yi kuma wai irin shi ne wai shi ne rayuwa na yanci rayuwa ta sanin ya kamata an kashe wannan wani ne ya kashe wani wai kuma wai ne zai tsaya wai masu yancin masu neman yancin ɗan adam saboda haka shi da ya kisan kada a kashe shi amma ya kashe wani shi wancan da ya kashe ai ba ɗan adam ba ne kenan ina fata an gane shi da ya kashe ai ba ɗan adam ba kenan da ɗan adam ne ai da ba za a ce yancin ɗan adam ba ga ya nuna ma tufka da warwara kenan Allah ya samu dace malam yace wa fihi hadithani a cikin wannan gabar akwai hadisai guda biyu hadisi na farko man qutila duna malihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi ta dalilin dukiyarsa zalla ce yayi shahada wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi saboda iyalansa an farwa iyalansa ya tsaya tsayin da ka bai yadda ba aka kashe shi ta wannan dalilin da ya yi shahada ina fata an gane wa man kutila duna dinihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi saboda addininsa da ya yi shahada saboda yana karantar da mutane ina fata an gane yana da'awa yana karantar da sunna yana yada sunna bisa fahimtar magabata na kwarai yana nuna kurakuran da mutane suke yi don su gyara sai wani ya ji haushinsa ya ce aje a kashe shi to wannan ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada ko kuma a kan wannan da'awar da yake yi aka bi shi don a kashe shi kuma kila suka samu dama suka kashe shi da shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada kisan nan sawa'un da makami ne ko da guba suka sa mai kai ko da asiri ne inda aka kashe shi ta wannan dalili shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada su kuma wanda suka kashe shi ubangijin ka yana madakata yana jiransu ya za su mutu ko innal mautal A ina hunwa na kai mulaqikum mutuwar da kake guje wa dai za ta riske ka inda kake sai ta riske ka inda dai za ta riske ka kuma za ka mutu na ai inna rabbaka kirmir sa'at ubangijinka na madakata yana jira Allah baya gaggawa ni da kai ne muke gaggawa saboda mu ɗan adam ne amma Allah yana kallon yana jiran ka in ya damke ka ba wanda ya isa da kuma da kai daga gare shi ba wanda ka ce to da Allah amun biko wurin Allah babu har ga baka uzuri ya baka dama saboda haka kai ne yanzu kake da dama kana da rayuwa kana motsi ka gyara alakarka da ubangiji Allah ya sa mu dace malam yace akhrajahu abu daud wannan hadisi imam abu daud ya rawaito sa a cikin sunan dinsa mujalladi na biyu shafi na 275 wan nasa'i wa tirmidhi imam an-nasa'i da imam at-tirmidhi sun rawaito wannan hadisi imam at-tirmidhi ya rawaito sa a cikin jami'insa mujalladi na biyu shafi na 316 wa sahahahu shi ma imam at-tirmidhi yace hadisi ne ingantacce wa ahmad haka imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin a cikin musnadinsa hadisi namba ta 1652 zuwa 1653 an sa'id bin zaid daga sa'id dan zaid wa sanaduhu sahihun alaice isnadin wannan hadisi ingantacce ne ba matsala sai hadisi na biyu yace man kutila duna mazlamatihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi kan sa da aka yi shi ma wannan ya shahada an zalunce shi aka bai shari dai yi ba aka ce shi ne kuma aka kashe shi ta wannan dalili to ya shahada ka gana ya ta dewa ko? haɗa baki da ɗan prison ko wada kenan ko? a ba su kuɗi wani tuntirin amuraba ne amma saboda yana da hanyoyi na kuɗi a ce za a ba su kuɗi sai a yi replacing ɗinsa a je a kamo wani a shigar da shi wannan kuma a sake shi a je a kashe wannan ana yi ina fata an gane a kashe shi ko a ga an zalunce shi ko to wannan ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada an zalunce shi kiyama shi na shi garaɓasa ce ta samu ya samu garaɓasa na samun lahira mai kyau sai dai mai ɗan uwansa ba za su so ba da 'ya'yansa da magadansa an raba su da shi to amma shi kuma wannan zai zama dalilin shigansa aljanna saboda an zalunce shi amince wannan Ko ana irin wannan ko kuma a yi wa mutum sharri ina fata an gane a yi wa mutum sharri to irin wannan sai kaga kuma in Allah ya kaddara kwanansa ya kare shi kenan sai a kashe shi wanda kuma Allah ya kaddara kwanansa bai kare ba sai kaga Allah ya kawo dalili ko a minute akwai wani malami a garin saudiya ba da labari wani daga cikin anguwa yana zaune sai ya ga cid sun zo aka ɗauke shi kai ne wane ya ce e aka tafi da shi me ya faru sai da aka ajiye shi on trial shekara goma sha biyar kan laifin da shi bai san hawa ba bai san sauka ba aka ce shi ne ya kashe baban wasu ya ce shi kuma wanda aka ce shi ya kashe bai san shi ba kuma aka kira sunansa ya ce daga baya dai aka zo aka ce ya dawo ya dawo gidansa yana farin ciki yana ganin me ya ta daga wannan shari can suka tara dawowa bayan sati ɗaya aka tafi da shi aka tara 'yan uwan wannan mutumin da aka kashe ‘ya'yansa kenan wane yaya suka ce ba su yadda ba su ma shi ma a kashe shi tunda ya kashe musu uba yace shi bai san wanda aka kashe ba amma an tuhumce shi da shi ya kashe shi yace a daminit aka ce yayi gyara alakar sa ya kalmar shahada kafin a sare mai kai yace tun daga lokacin kawai Allah ya dinga yi sai ya tawassul yace ya Allah ya kira sunayen Allah yace ya Allah ka san halin da nake ciki kuma babu wanda ya sai fitar da ni daga wannan hali sai kai wannan da ake cewa na kashe ban san waye ba ya Allah ga halin da nake ciki ka kawo min mafita bai gaba faɗin haka ba sai ga wani mutum yana cewa kan ku kashe shi kan ku kashe shi ni ne na kashe wannan wani na cewa a kawai a zartar da hukunci ɗayan na cewa tun daga wancan ya ce kaza a tsaya a duba sai da aka yi kusan awa ɗaya ya ce bakin shi kuwa bai gushe ba yana ta ambatar sunan Allah daga ƙarshe ne aka cire shi aka kyale shi shi kuma wannan da ya yi itirafi cewa shi ne wannan aikin sai ya zo aka zata mai da hukunci amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum kulafa al-ard ilahumma Allah qalilan ma tadhakkarun waye ke amsa kiran mutumin da ya shiga halin kakanikayi halin musiba halin kunci halin damuwa halin jarabawa wa yakshifu su'a ya kwaranye mai wannan cutar ya kwaranye mai wannan damuwar ya kwaranye mai wannan bakin cikin kuncin Allah ce a ilahun ma'allah wani Allah tare da Allah da ya isa yi wannan aikin? Allah ce kalilan ma zakarun kaɗan daga cikinku ke iya wa'asuwa su gane cewa fa babu wanda ya isa ya maka wannan ba Allah ba to wannan da ya shiga wannan halin ya fitar da shi shine wala rubbana zilatin yadiqu biha alfata zar'an wa 'inda Allah minha almakhraju dewa daga cikin musiba dan ya samu mutum sai kaga mutum ya eba tsammani yana ganin kawai ba wata mafita kuma idan Allah ya kawo mafita shi ke sai ka zufuf ya wuce kaga wannan Allah ya bashi mafita irin wannan an zalunce ka kuma Allah ya kaddara ka kashe ka ta wannan dalilin zalunci wannan ana maka kyakkyawan zato ta yi shahada ina fata an gane sai malam yace a ya saki layi yake cewa qultu wa hadha bi itlaqihi wannan hadisin a sakakken hukuncinsa haka yake yashmalu al-anwa' al-arba'a al-mazkura yace ya kunshi wa'annan nau'ukan guda hudu da aka ambata a baya wanda aka kashe shi dukiyarsa wanda aka kashe shi saboda addininsa wanda aka kashe shi saboda iyalinsa wanda aka kashe shi domin addininsa ko dukiyarsa kaga duk ya kunshe shi Muna fata an gane fil hadith al-awwal wa ghayraha jamalan sai yace akhrajahu an-nasa'i wannan hadisi imam an-nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na biyu shafi na 173 zuwa 174 min hadisi suwaid bin muqarrin daga hadisin suwaid bin muqarrin wa ahmad haka Imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa hadisi namba ta 2780 min hadisi bin abbas shi kuma a ruwayan imamu ahmad daga hadisin dan abbas abdullahi dan abbas kenan Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa haran yace wa isnaduhu sahihun hadisin yace isnadinsa ingantacce ne in salima min al intiqai baina سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس إذن إسناد يقوم تدقى واتو إتفاعي واتو حديثي إن يقوم تدقى كسنفوس منقطعي واتو وند أن tsallake wani daga cikin jerin gwanan mazajen hadisin shine a tsakanin sa'ad ɗan ibrahim ɗan abdurrahman ɗan aufin da kuma abdullahi bin abbas iz naqala al fi jami'i at kamar yadda imam al ya naqalto shi a cikin littafinsa jami'u jami' shafi na 180 an ibn al-madini daga ibn al-madini annahu lam yasma ahadan min as-sahaba cewa shi fa bai ji daga ɗaya daga cikin sahabbai ba lakin na ahadu fariƙaini yuqawwil akhar sai dai ɗaya daga cikin jirin gwanan mazajen hadisin da aka rawaito ɗayan na ƙara ƙarfafa isnadin da ya zama hadisi ingantacce wa fil awwal man lam yuwathiqhu ghayru ibnu hibban yace a na farko babu wanda ya tabbatar da ingancinsa in ba imamu ibn hibban al-busti ba wannan kenan kaga hadisin malam yake ce maka hadisi ne ingantacce ya fita maka da wasu ka'ida ne na ilimin hadisi akan cece kuce da aka samu akan maganar hadisin kaga yanzu duk mutumin da aka zalunce shi kuma aka kashe shi ta wannan zaluncin insha Allah muna masa fatan yayi ne yayi shahada in muka zo masa sallah a wajen kabbara ta uku sai mu ce Allah ka karbi shahadarsa kun ji fa'idar karatun kenan kaga in aka san dalilin mutuwar liman zai ce to in aka zo ah, wato kabbara ta uku a masa addu'a Allah ya karbi shahadarsa saboda ne duk wanda aka zalunce shi kuma dalilin zaluntar sai zama an kashe shi ana masa kyakkyawan zato yayi shahada ina matan da suke yi wa mazajen su sihiri har su kashe su kaga an zalunce su na kishiya wadda kishiya take mata asiri har ta kashe ta ko saboda kawai tana so ta zauna ta kadai ko ba ta so a zauna da ita ita ma ana mata kyakkyawan zato ta yi shahada ina ɗa wanda ake kashe shi da sihiri ko tsafi saboda ba a so ya gaji babansa ina fata an gane kila maman ba ta gidan an fitar da ita da sihiri to shi ma bari a kashe shi kamar wata mata da ta kira ni ake cewa kishiyarta ne ta yi wa mijinta asiri ita ce uwar gida kishiyar ita ce amarya kuma mijin daman soko ne ya ajiye boka a gidansa wanda ya ajiye boka ai soko ne in akwai sokonci ai babu sokonci da ke wannan ya jabo boka a gidansa suka ita kishiya suka hada baki da bokan aka mata asiri a gabanta ta ce mijin ya sake ta ya sake ta daya aka yi biyu kaga sura nawa sura daya ta ce wannan kishiyar ta kira ɗanta ɗan uwar gidan ba shi abinci ya ci ashe ta sa guba yaro ya kife aka kai shi asibiti aka ce guba aka bashi kuma wannan abin da ita amaryar ta bashi kenan dalilin mutuwar dan kenan ta ce kuma baban shi bai yi komai ba daga ƙarshe tsora saki nawa tsora saki ɗaya a gabanta kuma kishe ta ce sake ta da ita da bokan shi kenan ya rubuta mata saki a gabanta to sai asirin ya zo ya lalace ita wannan kishiyar sai ta haukace ta koma tana yawo tumbur tana faɗin duk abin da ta yi shi ne a lokacin shi sokon ya dawo hankalinsa ta fata an gane ya dawo hankalinsa wa zai kai kan shi zuwa halaka in ba shi ba soko ne ya yi mana ya je boka in zai fita sai abin da boka ya ce a kaga soko kenan shine ya kori bokan kuma ya kori kishiyar shi ta kuma dalilin da ya sa ta kira ni kenan to yanzu ya matsa yana so wai sai ta dawo ce in giga tafi nama. sai ya kuma mana saboda haka na ce in kika tafi ai za ki kai kanki gadwaran warrant kenan a ce mijin kiɗan siyasa ne a ce eh ba wasu da ke aje bokan a ce to kin dawo ba kin dawo ba nan gaba ma sai ya ƙara aje wani na ce ai ba cinye ba kafan baya saboda haka tunda har ya sake ki ki haƙuri Allah ya baki wani mijin ki je ki ci gaba da rayuwa in kika je gidan nan sai kin halaka inda mushriki ne ki zana da mushriki kyale shi da kudin shi je ta da je ta cin karansa ba babbaka ki samu inda zaki samu aljanna shine fi miki alkhairi kaga irin wannan kaga an kashe yaro saboda ne zalunci me yasa kawai saboda dukiya to abinda iyaye wasu daga cikin iyaye mata suke yi kare an zuba mai ba zai ci ba kuma wallahi duk a cikin mu ne ake wannan abu ka san wallahi wani ana gaya maka zaka ce almara sai matar da take gaya min zuciyar kare ta hada miya da shi ta ba mijin zuciyar kare ta hada kafi ta ba mijin yadda ka san ana bingo bingo yana tsinsin haka mijin ta mai da shi yadda ka san kare ka san ka san an ce ma an baka zuciyar kare kaga an gama kenan ko ni ba wai suna yi ba ni ana gaya min ne fa ni na gaya maka matan ne take ka Allah bai kiyaye in ba ka zo wajen shi in ya leka ya gani sai ya zo wajen ta wane da wane da wane sun zuwa kike so in zauna da shi ita za ta zaɓen mai ka zauna da wane da wane wane kuma ka ba shi hakuri ka kore shi kuma aka ake faruwa kaga ya zama mijin mijin h sai abin da h ta ce abin da mata kawai suke so kenan su kada wani su kuma kada kada nasu Allah ya samu dace maran yace as-sabi'atu ashara na goma sha bakwai الموت murabitan fi sabilillah mutuwa a bakin boda na kare bakin daga na boda wajen kada wasu karwa musulmi ko su afka cikin kasanku ko makamancin haka amma musamman fi sabilillahi ina fata an gane ana ce wa nadhkuru fihi ne a ciki za mu ambaci hadisai guda biyu Don mutumin da aka kai shi bakin boda don ya kiyaye haƙƙi ko ta ba sa bacci ko saboda kada wasu su farma makiya su faɗo mana to duk wanda aka kashe shi a wajen insha Allah yi shahada sawa'un soja ne shi Ɗan sanda ne shi ko immigration ne shi ko custom ne shi ta ba ta gane ko civil defense ne shi in dai za a kai shi bakin wajen don a kare in aka kashe shi a wajen to ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada wa nadkur fi hadithai ne malai ce za mu ambaci hadisi guda biyu hadisi na farko ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami shaharin wa qiyamihi bakin daga ka tsaya a bakin boda na daga na rana ɗaya kawai da daren wannan ranan, ya fi alkhairi fiye da yin azumin wata ɗaya tutur da yin kiyamun laili na wata ɗaya tutur wanda ya tsaya na kwana ɗaya a wurin ya fi ka kai da kai wata ɗaya kana azumi kai wata ɗaya kana kiyamun laili to ya fi ka samun lada a wurin Allah kaga ba karamin aiki suke yi ba ko azumin wata ɗaya yamin lailun wata ɗaya ai ba karamin ibada ba ko to amma ka ce shi na kwana ɗaya ya fi kace da kai wata ɗaya kai fa kana bacci cikin iyalanka ko mun shari har da tusa eh shi ko yana can baya iya motsi sai ya juya saboda kada ya tunanin kada wani ya faru ya hana kansa bacci shi ma mutum ne fa irinka kuma shi ma yana son jin daɗi ka. amma ya hana idansa gabansa hutawa saboda kawai kai ka zauna ka ji daɗin rayuwa wannan mutum ya tantance a girmama shi sai ya ce wa in mata jara alaihi amaluhu allazi kana ya'maluhu in ya mutu a wannan lokacin duk aikin da yake yi a duniya za a ci gaba da bashi ladan bonus Allah ji aje mai bonus kawai yana samu yanzu yana da me shiya har zuwa ranar tashin kiyama ladan kawai za a ci da kawai kullum ididis kawai yana jin alat na lada a kabarinsa wa ujiya alaihi rizqu arzikinsa shi ma haka za ci gaba da haɓaka shi ya fa mutu za ta juya masa su saboda ya sadaukar da kansa fi sabilillah wa uminal fitan kuma za a amintar da shi daga tambayan kabari ba huta kaga irin wannan gara basa amma fa ba karamin aiki bane wannan aikin ko ka ka tambayi sojojin da suke bakin boda su za su gaya ma irin aikin da suke Kaje ka tambayi immigration da abin nan custom da ake sa su irin wannan aikin a gani ba karamin aiki ba ne mana yace wannan hadisi rawahu muslimun imam muslim ya rawaito sa mujalladi na shida shafi na hamsin da ɗaya wannan sa'i imamun nasa'i a cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na biyu shafi na uku. wa tirmidhi haka imamu tirmidhi a cikin jami'insa mujalladi na uku shafi na goma sha takwas. wal hakim haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladi na biyu shafi na tamanin. wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na biyar shafi na ɗari da arba'in, zuwa ɗari da arba'in 441 min hadisi Salman al-Farisi daga hadisin Salman al-Farisi rawahu wa rawahu tabarani haka Imam tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jamin sa hadisi namba ta 6179 wa zada a cikin mu'jam na Imam tabarani yayi kari yace wa bu'isa yawmal qiyamati shahidan kuma ranar tashin kiyama za a tada shi a matsayin shahidi gara na da yawa ina ba ta gane lakin na fi sanadihi man lam ya'rifhum alhaisami haythami ce a cikin isanadinsa akwai wanda Imamu Nuruddin Alhaisami bai sansa ba fi majma'ihi a cikin majma'u zawaid wa manba'u fawaid nasa mujalladi na biyar shafi na 290 wa sakata alayhi al-munziri imamul munziri yayi shiru akan isnadin fi targhibihi a cikin at-targhib wa tarhib nasa mujalladi na biyu shafi na hamsin. ina fata an gane to saboda yanayin lokaci sai mu tsaya a wannan gaba sai mu tashi a hadisi na biyu za mu kwana a nan ko mu ƙara hadisin sai mu tashi a الثامنة عشرة تبقى حديث جزيرين ورم قارة شيء حديث نبي كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا yace duk mutumin da aka kashe shi ko ya mutu yuktamu ala amalihi ana wato ana cika masa mutuwarsa akan aikinsa na ƙarshe illa allazi mata murabitan banda wanda aka kashe shi a wajen gaga wajen kariya bi ma'ana bakin boda fi sabilillah domin ɗaukaka karman Allah ya kare al'umma kada a far musu shi wanda ya mutu a wannan watan fa innahu yunamma lahu amalu ila yawmil qiyama shi kaga wanda in ya mutu shi shikenan amma shi wannan in ya mutu za a ci gaba da rubanya aikin za a ta rubanya aikin har zuwa ranar tashin kiyama kaga wannan mutumin bai asara za a karbanya aikin za a yi ta mulmula shi za a yi ta kambama aikin za a yi ta narka aikin yana kara halaka har zuwa ranar tashin kiyama Allahu akbar wa ya'manu fitnatal qabr kuma za a amintar da shi daga tambayan kabari in ya shiga ba wani tambayan kabari da za a yi masa kaga wannan ya samu garabasa bonus amma ai ba karamin aiki bane sai ce akhrajahu abu Dawud wannan abu dawud ya fitar da wannan hadisi mujalladin farko shafi na 391 wa tirmizi imam tirmizi a cikin jami'insa mujalladi na uku shafi na biyu wa sahahahu imam tirmidhi ma ya ce hadisin ingantacce ne wal hakim imam hakim a cikin mustadrak nasa mujalladi na biyu shafi na hudu. wa Ahmad haka Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujallaji na shida shafi na ashirin min hadisi Fadala bin Ubaid daga hadisin Fadala ɗan Ubaid wa qala al-Hakim Imam Hakim yace sahihun ala shart al-shaykhaini hadisin nan ingantacce ne a bisa sharadin Imam bukhari Muslim yadda yake Bukhari da Muslim ba su fitar da hadisin ba amma a bisa sharaɗinsu da suka yi a cikin sahihinsu wajen fitar da hadisi wannan shine hadisin ƙarshe a matsala ta goma sha bakwai Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi a matsala ta goma sha takwas insha Allahu subhanahu wa ta'ala saboda anan zamu da aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk